Assalamu alaikum jama'a masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Adida Bahari Auda. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. a duk ranar laraba shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci da gari inda a yau ba bakwai ga watan disamba na shekarar 2022 zabi magana ne akan fasahar hada sauti. haka yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin dabu da yau wakilar sashen Hausa ta tattauna bada da basari a zauren tattaunawar barbu sadda za mu ziyarci filin wani barbu. Sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. kawai jama'a masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya birnin tarayya Abuja inda wakilin sashi Hausa Shamsiyya Hafsa Ibrahim ta tattauna da bako a zauren tattaunawar mu. To mai sauraro a kai tsaye ga mu tare da wani matashi wanda ya kware a fannin sauti idan aka ce sauti wani zai yi tunanin menene wannan sauti kila ko na kiɗa ko kuma na gargajiya da dai sauransu. A malam barka da warhaka barkan mu da sadu a cikin shirin. Barkan mu da warhaka. To za mu so ka gabatar mana da kanka. sunana Habib Mu'az ni dan jarida ne kuma mai aiki ne a harkar fina-finai so na recording sound na recording motion pictures wato uh, hoto mai motsi kenan haka la'akari da irin wayannan abubuwan da kake ga baki ɗaya da ka zayyano mana su to in za ka yi mana ƙarin haske a dangane da sauti da ake da su muna da sauti irin na gargajiya na dawon da mun sani mm, kila za a dan mm. bubbuga wayansu abubuwa eh, ne korai da sauran eh. yawa to amma a yanzu kuma sai ka gani an samu ci gaba musamman amfani da irin na'ura mai kwakwalwa ana samun sauki wajen haɗa sauti da sauransu ko mm. za ka yi mana ƙarin haske dangane da ire-iren sautin da muke da su? Wato sauti dai shi dai wani abu ne da ake amfani da shi wajen kaman isar da sako kamar yadda zaki ga ake amfani da shi hoto mai motsi fim kenan ko kuma jarida ita kanta a yi amfani da ita wajen isar da sako haka shi ma sound ake amfani da shi shi yasa the advent of mai ke da suna shigowan yanayi na zamani da ci gaba da sauransu aka samu dama da za a iya yin kamar rediyo da sauransu so shi sound tun da ta sauti kenan ko da irin ko sanarwa za a ce kenan za ki ga masu sanarwan sun tafi cikin gari wasu su dauki a me da suna kalangu su shiga cikin gari ana kadawa don a janyo hankalin mutum sai a gaya mai ɗauke ga sakon da ake dauke da shi so har yanzu ya kawo wannan zamanin abin da ake amfani da sound a yi kenan don a isar da sako basically wani irin sako ake so a isar ana isar da sako ne don a samu canjin yanayi canjin yanayi ana isar da sako ne don a samu eh, a inganta rayuwar dan adam ko a inganta zamantakewa ko kuma a ce mutum ya koyi wani abu sabo wanda zai inganta rayuwarsa har yanzu har gobe abin da ake amfani da sound ayi kenan. Mm. To amma an samu ci gaba idan ka kwatanta da yanayin da ake isar da sakon da sauransu yanzu an samu ci gaba inda ake amfani da fasaha yanzu sai ka ga matashi ya kware dan abu kawai zai hada daya biyu uku ya hada sauti mai daɗi wanda kowa zai iya saurara ya ji kuma sakon ya isa yadda ya kamata. Sosai sosai um, wato shigowan zamani ya saka um, sound ko in ce aikin sauti ya sa ana yin kamar waƙoƙi ba wai a can baya ba a yi ba ana yi amma za ki ga kawai ana yin shi live ne za a je kawai a yi shi a lokacin ne eh, ya kai ga an kai ga an samu technology da za a iya recording kamar a tape kenan to yanzu kuma sai aka dawo ba wai kawai a recording a tape ba za a yi shi digitally you know a saka shi a binary kenan kamar zero and one din nan da ake amfani da shi a computer you know kuma a saka shi a computer kuma a sai da shi ma a duniya zaki ga matashi ya zo ya zauna a ɗakin shi wani dan karamin daki ne a lungu zai buga kiɗa kuma zai yi waka da fasaha shi kuma ya zo saka ta a yanar gizo sai ki ga matashi yana daga ɗakin shi kuma yana yana samun kuɗi ki dinga mamaki shin ma wani sana'a yake a ya amfani da basirar shi ne wajen sarrafa ko wallafa wani sauti da muryar shi da kuma kayan kiɗe-kiɗen nan da ake amfani da su na zamani wajen creating wani abu da zai kayatar ko kuma ya entertaining mutane wato an samu wajen nishadantarwa yawa wajen nishadantarwa kuma sai nishadantar da kyau don kuma a sami wato ah, a takaice dai an samu ci gaba sosai idan aka kwatanta da da an samu ci gaba duk da idan aka samu ci gaba kuma zaki ga yawanci yana zuwa kuma da irin nashi kalubalen ah, yawanci kalubalen da ake samu uh, da music din ko kuma in ce entertainment nishadantarwa mm. yawanci kalubalen da ake samu a nishadantarwa shine mutane suna yin sautin ba tare da manufa ba ko kuma ce manufar ta zo a karkace yadda za ki ga ana isar da sakon amma isar da sakon yana kuma gurɓata tarbiyyar mutane. To me ne kake gani ya jawo haka za iya ce zamanin ne da ya zo da haka ko kuma dai yanayin amfanin mutanen ne? Eh to na farko zan iya cewa sanin menene zan yi amfani da wannan baiwar da Allah ya mun shi ne gane ai idan aka ce Allah ya baka baiwa na farko tukun me za ka yi amfani da ita ta wace siga za ka yi amfani da shi abin da ya kamata mutum ya tambayi shi kenan don komi da manufa ake yin shi so idan mutum ya zo yana yin kaman sauti kowane irin sauti za ka yi idan ba zai isar da saƙo da zai canja yanayin tarbiyya ko ya improving ya inganta rayuwar mutane ba za ki ga ya karkata ya koma wani abu daban so shi yasa ake samun mutum ya zo da basirar shi ne amma basirar kuma saboda bai samu shawarwari yadda ya kamata ba sai ki ga ya karkata ya je yanayin abin yadda zai iya gurɓata tarbiyya amma idan da mutum zai samu shawarwari yadda ya kamata ya samu kuma ilimin abin yadda ya kamata shin idan eh, da ake yin sauti a duniya ake nishadantarwa ake faɗakantar da mutane ake isar da sakonni idan mutum bai samu wannan abin ba kin ga gaba ɗaya kawai zai zama na kawai sai da to da yake kayan batu akan maganar da ya shafi ilimi shin eh, koyan sauti ma sai an je an koye shi ne musamman na wannan zamanin ko dai kawai ko wani <laughs> wato shi sauti ai makaranta ne ma ake yi zama ake yi sosai a yi makarantarsa wato a koye shi kamar yadda zaka koyi rubutu a baca da haka zaka koyi rubutu me ke da suna creating sound sound ne shi shi menene ma sauti inda babu sauti ma da akwai sauti kuma za a yi amfani da wannan abin don a isar da sako shiru ma sauti ne su inda ake inda amfani da ilimi ki ga ana amfani da wannan abin ma a isar da sako to a ire-iren irin abubuwan da ake amfani da su kamar misali wajen samar da sauti musamman na wannan zamanin zaka iya bamu irin misalai don yanzu ana samun sabbin abubuwa sabbin fasahohi sabbin na'urori da ake amfani da su eh to kin ga kamar shi sauti da kike gani wato sai dai kawai a ce yana samun kamar ci gaba Cigaba in such a way that za ka iya ɗauko shi daga cikin kwamfuta ka dawo da shi kan keyboard ba tare da ka ɗauko kamar kalangu yanzu ba tare da ka ɗauko asalin kalangu kana bugawa ba za ka iya ɗauko shi daga kawai cikin kwamfuta saboda an sampling ɗin shi an haɗa shi an buga shi ne sai aka recording din shi aka ajiye a cikin kwamfuta aka gyaggyara shi yauwa aka sarrafa shi yadda za ka iya ƙara ɗauko shi kuma eh, yana nan an aji an storin kenan an saka shi a wani wuri dai yadda za ka iya ɗauko shi kuma ka dawo da shi ke a cikin kwamfuta ga hard drive za ka iya ɗauko shi ka dawo da shi ka kara buga shi kuma ka buga shi ya baka sauti kala-kala ina da tabbacin cewa kai ma ka je makarantar na ka samu ilimin shin ya abin da wuya ne to gaskiya abu ne da zaka dinga karanta shi kamar yadda kake karanta physics kin gane ai hmm, wato kamar yadda ka ce makaranta ce a eh, koyon sautin shi kan sosai zaka dinga hadda mathematics a cikin shi a koyon sautin sosai kuma ka koye shi in such a way that um, a cikin yanayin da zaka iya ba da shi yadda ba zai damu kunnen mutum ba so sauti da akwai sautin da zai amfane ka da akwai sautin kuma da zai illata ka shi yasa ma a duniyar da aka ci gaba ake amfani da sauti a matsayin wani um, na'ura da za a yi yaƙi da mutum da shi da akwai sound for war zai illata ka ne zai kashe mutum sauti kenan sautin da za ka yi amfani da shi wajen yaƙi da akwai irin wannan sautin da akwai kuma sauti da za ka yi amfani da shi wajen uh, canja yanayi ko ka sa mutum ya ji daɗi ko ka sa mutum ya shiga cikin wani yanayi na kunci ko ka sa mutum ya shiga wani yanayi da kawai zai ta dariya yana wani duka da akwai irin wannan sautin aka kila ko da akwai eh, wani sauti da kai maka kila koyi da kanka ko kuma ka ɗauko daga na'ura kamar yadda ka bayyana mana kai amfani da shi tun da wannan fannin ka kware eh to gaskiya kan da akwai sauti kala kala amma ni na fi so na creating sound daga farko wanda zai zama na kamar da akwai originality a cikin irin sound din da nake creating hmm. ok kana nufa akwai wato sound din da mutum zai iya yi da kanshi kuma akwai wanda zai yi wanda kila ko wani ya yi ko kuma eh kaman ka dauko eh, fasaha wani kenan ka kara wallafa ta amma ni gaskiya ban cika irin amfani da irin wannan sound din ba na fi so na creating da kaina na ɗauki kayan aiki na na je na recording idan na recording sai na dawo sai na sarrafa shi yadda nake so na fi son na creating irin 能上。 dalla masu sauraro har yanzu ne ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Misali yanzu idan ka lura um, akwai matasa da yawa masu baiwa amma ba su samu damar samun irin ko horo ko kuma a koya musu kila kamar yadda kai ka je ka koya ba koya za ka ma kwatanta ire-iren mutanen to gaskiya dai a cikin mu na farko da itukun shi ilimin sauti din ana da shi ba ba a da shi ba amma dai gaskiya ba a da shi yadda ya kamata a yi amfani da shi yadda a duniya ma za ta karbu da kyau you tun da akwai kamar standard practice yanayin aiki cikin tsari wanda duniya ta karɓe shi bai ɗaya wanda ya karba a duniya bai daya wanda so yanayin aikin ne so gaskiya za ki ga muna creating irin wannan sound din ko a ce sound for film sound for entertainment irin music haka da ake playing da da sauransu duk ana creating so yawanci ana creating ne saboda kawai mutum ya ji wani dan unguwansu yana yi shi ma bari ya je kawai ya koyi yadda ake bubbugawa ba wai tare da ya koyi me me ke da suna ilimin ba so sai ki ga ana creating amma usually sai ki ga abun kuma yana distorting a kunnen mutane so in ka kai shi inda a professionally ake playing music for instance ka ɗauki wasu music din muka kai wajen ana saka za a cire sabina mai yana fiyasin kunnen mutane ne mutum ba zai saka ka ji daɗi ba sai dai ya saka ma cikin kunci amma kuma akan yi sa'a sai kuma a a creating music din da za ka ji yana da irin quality sound yana da za a iya playing din shi kusan a ko'ina. haka to idan mutum yana so ya samu wannan wato ingantaccen sauti ko kuma eh. yanayin amfani da abubuwan Su kamata yi a zauna a ce ko a schools makarantu da ake da su tunda da akwai matasa da yawa da kusan ina ga a arewacin najeriya zan ce yanzu dai kan babu gidan da za ka shiga a cikin wannan gidan ba za ka rasa wani matashi da yake son ya yi music ba sai malamai ko kuma eh, eh, masu shugabanni kenan zan ce sai su kalli irin wannan eh, matsayin da Allah ya kawo mu na zamani sai a ce oke to bari mu creating yadda wayannan matasan za su dinga zuwa suna koyan wannan abin a makarantu amma babu wata makaranta guda ɗaya da zan iya cewa a arewacin najeriya da take koyar da music dinga kalubale ne babba to a ce an creating irin wannan opportunity wannan damammakin kenan da za a iya zuwa makarantu akwai music din yadda ya kamata to za ki ga kuma yanzu an daina yin music kowane iri ko kwanan nan an yi wani mawaƙi ya yi wani music da aka zo aka cewa ba a so a ƙara jin shi a gidan rediyo ba so a ji shi ana playing din sha ko ina saboda me saƙon da wannan music din ya kunsa gashi dai da mutane suna jin daɗi su yi rawa su girgiza su yi da sauransu amma kuma ba saƙon da ake so ya isar ba so kin ga ashe tun da ana amfani da shi sautin nan a masallatai ko da kiran sallah ne ana amfani da shi a wajen taro ana amfani da shi a wajaje daban-daban so sai a dawo sai a inganta yaya matasa suke iya samun ilimin wannan sautin kin ga zai koma zai amfani al'umma kenan to bisa ga duk wa'annan bayanan da kai hakan na nuna cewa ba a iya samun rayuwa mai daɗi ba tare da sauti ba kamar yadda ka ce kila ko ta muryar mutum ko ta wani abu da in ka buga ka isar da sako da dai sauransu rayuwa ba ta taɓa samun inganci ko daɗi ba tare da sauti ba shin to ya kake hasashen fasahar sauti a nan gaba wato abu ne da ya zo ba kuma zai canjawa Allah ya samar mana wannan dama da ko komin ki mun so shi harkar sound sauti kenan yana nan a cikinmu kuma komin dadewa sai an yi ta amfani da shi kawai ni abin da zan ce shawaran da zan bayar shi ne a inganta shi abin da nake nufi a inganta shi in such a way that you know shi sautin a nan gaba za a yi amfani da shi a iya isar da saƙon da na can gaba matasa da za su zo na can gaba in suka ji shi za su amfana da shi kin gani an isar da sako kenan yadda zai amfana al'umma gaba ɗaya hmm. to ya kake kallon karbuwar yanayin sauti a mu wannan yanki namu kama ma a ƙasa najeriya idan ka kwatanta shi sauran ƙasashen da suka ci gaba ai in gaya miki wato shi allah da ya halicci bahaushen mutum sai ya halicci bahaushen mutum da san sauti shi ya ma tun da aka fara samun ci gaba bahaushen mutum ya kama rediyo yanzu kowane a ko'ina za zaki je ki samu bahaushe mutum ko ba fulatani yana tare da rediyonsa kuma zai baki labarin abin da yake faruwa a duniya gaba daya wanda bai taba barin kano ba bai taba barin katsina ba bai taba barin sokoto ba amma zai baki abin da yake faruwa a ingila saboda me ya saurari sauti a rediyo ya samu information din da wato ilimin da wani ma bai da shi kuma power din da allah ya ba mu kenan to kin ga wannan ilimin ko kuma wannan yanayin da muka tsinci kanmu ya sa dole batun inganta yaya muke ma mu'amala da sauti ya kamata mu ƙara kallonsa sosai masu matakin ilimi masu matakin gwamnati kenan masu matakin izza da iko da ruwa da tsaki ta al'amuran yau da gobe da al'umma ya kamata su kalle shi su gane cewa wannan abin ya kamata a zo a saka shi ta sigar da za a amfana da shi yadda ya kamata. To ta ƙarshe eh, shin wani shawara a eh, Mal Habib zai ba ma kila matasa waɗanda suke da baiwa ku basira da mako kwaɗayin shiga harkar da ya shafi sauti na san ana samun kuɗi a ciki ko don daga gani ah. <laughs> gani kai mai kuɗi ne <laughs> aha kake faɗa haka na dai kokari amma dai ni abin da nake gani idan aka tambaye ni wace shawara zan bayar abin da kodayaushe nake faɗa shi ne yanayin yadda na tsinci kaina na tsinci kaina wato ina ƙoƙari na zama likita ne a rayuwa ta fa abin da nake so na zama sai likita a gidan mu gaba ɗaya kowa aikin midiya yake yi you kaɗan daga cikinsu ne suka je suka shiga wani harkan amma kusan kowa yana aikin jarida ne aikin gidan tv sai ni na taso na ce kawai ni ina so na zama likita ne so wannan dalilin ya sa ni na dagi na je na dinga karanta physics ne su chemistry ne su waye biology da sauransu amma cikin ikon allah bayan na je university of just na sai na tsinci kaina na komo ina so kuma yanzu na yi music harkan kawai abin da ya sa kuma nake so na shiga ina so na isar da saƙo saboda yanayin yadda na ga kamar matasa ba su kallon wasu abubuwa da suke faruwa a society din ma a matsayin komi but sai ina so na ce musu kuke ga abin da ya kamata ku yi don ku inganta rayuwarku wannan dalilin ya sa ni saboda ina so na isar da sako na koma na je na karanta mass communication na karanta mass communication tv eh, harkar jarida so da na je ina karanta harkar jarida sai ina tambayan kaina to ni da nake so na zama doctor me ya dawo da ni wannan harkar anya bi kamata na watsar da shi ko na kuma na je na ci gaba da karanta abin da nake yi sai kawai muka fara yin wani wani course wai theories of mass communication so a cikin irin wannan theories din da nake karantawa sai ya ni na gano cewa komi fa da mutumin nan yake yi bature duk abin da bature yake da akwai ilimi a cikin sa mm-hmm. kuma ya zauna ne ya tsara shi ga manufar da yasa yake yin abu kaza sosai na fara tambaya na tambayi kaina shin a cikin mutanenmu mutane nawa ne suka san manufar da ya sa ake yin abu kaza ya sa ake yin abu kaza ya sa ake yin abu kaza a misali kawai a nuno mutum ya zauna a gidan tv da tebur a gabansa ko da labarai yake karantawa da akwai manufa a wajen to me yasa me yasa aka saka wannan manufar to sai na ga a to idan mu bamu da ilimin minin za a iya mana illa so gwara na zauna na karanta so kin ga dalilin da ya sa ni na zauna na karanci wannan abun kuma yau nake amfani da shi alhamdulillah na isar da sako yadda ya kamata kuma ta sigar yadda ya kamata <laughs> eh aljuna kuma yana so shi yasa nake so na bawa matasa shawara duk inda ka tsinci kanka da wata baiwa to Allah ya san dalilin da ya sa ya baka wannan baiwa so dole ka yi amfani da wannan baiwa don ka inganta al'umma ba wai ka lalata ta ba kuma ba wai kawai ana so ka yi tunani daidai irin mutanen da kake tare da su ba ne a'a ka dinga tunanin shin 'ya'yanka ko jikokinka idan ka haife su ne za su zo su tara kai wato ka yi abin da za a amfani da shi a gaba kuma a yi alfahari da kai yauwa so dole matashi in dai Allah ya baka baiwa ba wai kawai ta harkar sauti ba kowace irin harka ne sai ka yi amfani da wannan baiwar yadda in Allah ya tashe ka wata rana ya tambaye ka shin wannan baiwar me kai amfani da ita zaka ce ga yadda na yi kuma duk da cewa mun san tara muke ba mu cika goma ba haka to muna godiya sosai da wannan dama da ka bamu kazanta da kai a cikin shirin to Allah ya sa sako ya isar shirin dabu sabon lega filin da kwalaba a jihar kaduna inda wakilin sashen hausa binta ibrahim ta gayyato ba da bakuwa. sauraro barka mu zaki sada da a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke. A yau ma muna tare ne da malama Maimuna Hayatuddin wanda za ta yi mana kwallon da magwalashi. Yau dai za mu yi abin da ba a faɗi a gaban sarki wato da kuwa. a gaban sarki ma ake cewa da ya ja juna a gaban sarki ai ba daman ki ce da kuwa eh. Eh, sai dai ki ce ranka ya daɗe Awo, su dace ga abin tabawa. <laughs> To shi ke nan. ba kya faɗa ba. To, na kuwa dai ɗaya daga cikin abubuwan taɓa kalashin malam bahaushe ne, mhm. wanda ake yi da kayayyakin gargajiya na gida. Eh, me muna ake yin shi wannan kuwa kuma da me ake bukata? ita dai da kuwa ana yin ta ne da aya da gyada wasu sai kayan ƙanshi da siga wasu kuma sukan yi da masara wasu su yi da ƙaura dawa duka ana yi to amma ita dai da kuwar aya ita ce ta saraki saboda za ki ga yawanci mai sarauta za ki ga da kuwar ayan ake mishi mhm. uwar gida za ta yi da kuwan aya ne to za ta tanadi ayanta dan misali kina so ki yi da uwan aya kamar ayanki mudu ɗaya ne hmm. to za ki samu gyaɗanki kamar gwangwani biyu To, to mu koma kan shi ita kanta ayan. Ina eh. mun san aya kala-kala ne. Eh. Wani iri ake aka fi bukata. To kin ga da an fi yin da kuwa da bakar aya. Amma yanzu ana yi da kowane irin aya amma ban da rugu-rugun nan. banda manyan aya katsina. yau wace dai ƙananan. in uwar gida ta sai ƙananan ayanta kamar loka ɗaya sai ta sai gyaɗanta kuma ɗanye gwangwani biyu tsaba hmm. to uwar gida za ta zauna ta wanke ayan nan ta rege shi ta fitar da ƙasan da ke cikinsa sannan sai ta shanya sai ayan ta bushe sai ta zo ta sa ta a tukunya ko kasko ta soya ta ta ba ta tsoro soyawa za ta yi za ki je hmm. yana ƙanshi amma kai ki bari ya ƙone idan yin ayan nan kika soya ta sai ki sake ta sai ki kawo wannan gyaɗan ita ma sai ki soya gyaɗan ita ma gyaɗan za ki soya ta ne yadda za ki kaman a ce ko za ki kuli ko wani abu saboda za ki murmushe ta ki sheƙe bawanta mm. to idan uwar gida ta yi wannan sai kuma ta tanadi ɗan kayan ƙanshinta da ɗan barkoninta in tana buƙata shi ma su za ta fara sawa a turmi da daka yanzu idan uwar gida na son ta yi dakuwa akwai a cikin sauki to ya kamata in ta soya ayanta sai ta kai injin injin zai na mata zai ba ta gari mm. to wannan gyaɗan in ta daka kayan ƙanshi sai ta zo ta fara sa gyaɗan bayan ta daka kayan ƙanshin sai ta ci gaba da dakawa idan gyaɗan nan ya da kukin tabbatar ya daku sosai mm. sai ki ɗauko ayan nan ki zuba a kai cikin aya cikin ɗan nan mm. to haka za ki ta daka za ki ga yana sai ki sa sigan ki tukuna kafin ki sa ayan shi wannan ba a dafa suga a'a tsaban sigan za ki ɗauko ki sa ki haɗa da gyaɗan kina dakawa to idan suka haɗu suka daku sai ki ɗauko ayan nan naki gari sai ki zuba sai ki ci gaba da daka shi yana za ki ga yana juyawa yana mai mm, haka ne mai ya fara nuna kalinsa sai mai nan mm. shi zai ci gaba da haɗa da haka kin ga ya haɗu zaki ga ya fara dunkulewa to sai ki cire taɓar yanki sai ki sa hannu kuma ki cura shi kamar yadda zaki cura fura to haka yanda duk kake so haka zaka same shi same shi eh to haka shi ma in na masara ne zaki soya masaran ne mm. kin ga maimakon wancan gyaɗan mm. shi ma dai zaki haɗa da aya ne idan dawa ne shi ma zaki soya dawan ne sannan ki soya ayan sai ki haɗa eh, shi ma zaki iya kai a yi miki gari idan ba za ki sa aya ba za ki yi masara ne kawai da gyada mm. ita ma in kika soya ta nika ta za ki, gyadan ne za ki daka amma ne ana sa dan sa kayan ƙanshi. amma ana sa a sa kayan ƙanshi. kuma shi saka ba soya ake ba zubawa ake a daka ake a daka eh to kuma shi mm. ma ana iya kaiwa wa amarya ko kuma na kwarai za a iya kaiwa ma amarya ko baki ko kuma kaiwa irin yadda iyayenmu ke cewa da za ki kai ma wani sarki ko wani hakimi mm, na girmamawa na girmamawa To da fatan za a gwada shi ma wannan na gwada shi irin na malam Bahaushe mai suna dakuwa wanda ba a faɗi a gaban sarki. A Masu sauraronmu da haka muka ka karshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari